وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقوى مغلقة ونعم تارو أو أن مسلاتي من البركة لا عثمان بن عفان واللي في فوق الجنة الحياة أو أن رانا تابوك بوجه محرم شكرا كتبو لا يجب سودة أربعين دبيو بأن هجرة صلى الله عليه وسلم wanda ke daidai da ashirin da biyu ga watan agusta watan takwas miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin mun fara wannan masallaci ne domin gabatar da wannan halatta ko tsokaci waɗanda ko wacce aka sanya wa take da darussa kan haƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan musulmi ya san ana magana a kan abin da yake mai girma a gare shi magana kan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama magana ce a kan wani yanki na biyu na wanda mutum ce ya yi shaida da shi kafin ya zama musulmi mutumin da ya ce la ilaha illallah sai ya fita da rasulullah kafin imanin sai tabbata a matsayin na imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama imani ne da Allah kuma yadda alkur'ani ya yi bayani Allah ba wa ta'ala ya sanya ta'a da biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama ta'a gare shi in fata man yusayi rasul a ata Allah wanda yi biyayya ga manzo hakika ya yi biyayya ga Allah dukkan wanda bai fi tabarkin maza Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to bai dace da shirya ba shirya ta dai tana a tabarkin maza Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan wanda yi wannan tabarki to shine gaba hanya ta shirya. Allah ta'ala ya ce wattabi'uhu la'allakum tahtadun kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ku samu shiriya Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za ku shiriya za ku kasance akan tafarki na shiriya Allah tabaraka wa ta'ala ya kalubalanci waɗanda suke da hawa suke cewa suna san Allah إذا الله يسير قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يصيبكم الله إن كنت كنا أول كنا كونر الله في بيئة دمزان الله صلى الله عليه وسلم يحببكم الله في الله يكون تيكم da'a da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita take sanya mutum ya zama cikin bayi da zai samu girmamawa da Allah ya ambata a cikin alkur'ani yace wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina والشهداء والصالحين وحسن أولئك rafiqa wanda ya bi manzan Allah ya yi sa'a gare shi ya zamo tare da waɗannan manya-manyan bayan Allah dukkan wanda bai yi biyayya ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wuta zai shiga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi yi yasma'u bi yahudi wala nasrani babu wani yahudi ko ba nasari da zai bi sakona wala yu'minu bi amma bai imani da ni ba illa ta an-nar ka ce wutar da shiga ranar ba Allah ta'ala ya bayyana cewa ya yi alkawari daga dukkan annabawa da manzanni cewa duk wanda ya kasance yana da Allah ya ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dole ne biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa idh akhadha Allah mithaqa an-nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala wa aqrartum wa aqadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين كذا من الله صلى الله عليه وسلم يبدا في حديثي يتي لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي والله اذا النبي موسى yana raye aka aiko ni dole sai mun biyayya ni dai ne wannan shine manzo Allah sallallahu wanda kaunarsa alama ce ta cikin imani domin ya faɗa a cikin hadisi yace la yu'minu ahadukum hatta a ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in ayan ku ba zai zama mai imani ba cikakken imani sai na kasance a habba ilaihi ya fito fiye da ƴaƴansa fiye da iyayensa fiye da dukkan mutane kai fiye da makarta kamar yadda ya gaya wa matan sabab Allah ya kara masa yadda Ya ce yace da wallazi nafsi bi yadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik ya gaya wa Umar lokacin da Umar ya ce ya ma'aikin Allah ba wata nake a duniya fiye da kai in ba raina ba in ba raina ba yace ina ai sai ka so ni fiye da kanka ma sai yace ya rasulullah yace wallahi la anta ahabbu ilayya al-an min nafsi da ji wannan wallahi yanzu kai na fito fiye da kai kaina manzo Allah shine bin bil mu'minina min anfusihim matsayinsa da mai imani ya matsayin kan kan mai imani matsayinsa ya wuce dukkan matsayin a wajen mai imani النبي قولا للمؤمنين من أنفسهم maza Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne wanda dukkan wanda ya saki baki ya faɗi kalma ta tutarwa ga maza Allah sallallahu Alaihi wasallama la'ananne ne a cikin aya domin Allah ya ce inna ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah lalle waɗanda ke tutar da Allah da ma'aiki Allah ya la'ance su في الدنيا والآخرة الدنيا للآخرة وعد لهم عذابا مهينا كما أن كان لهم عذابا سولا da Allah sallallahu alaihi wa sallam matsayinsa ya wuce dukkan matsayi a wajen mai imani kare martaba da matsayi da alfarma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan abubuwa da suke faruwa a wannan gari ne albarka gari na masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abubuwa ne na takanki ake ana samun wasu mutane suna sakin baki suna fitan maganganu suna shiga hakkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alamar almawar wa matsa'i a gani da ji na al'umma musulmi wannan abin da kai amma alhamdulillah fatan mu shine a dauki mataki da ya kamata domin tsayar da shin wannan al'amari mummuna na yadda wasu mutane suka samu wata dama na cewa suna iya fitowa su faɗi magana Ya cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hukunci da aka yanke ga wannan shaki mara rago da kisa hukunci ne da ya dace da shari'ar musulunci kuma ya dace a gantar da wannan hukunci wannan yana daga cikin makasudi na wannan haduwa a takaice dukkan mai imani ya san matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da an To amma ku zakir fa na zikra tanfa wal mu'minin la atnatar kuma tana cewa tana abuwa mai imani. Kisa ta hadu a wannan matsalacin da albarka tare da manya-manyan malamai jagorori a wannan gari mai albarka domin su yi kokaci da shan hankali cewa lallai ya kamata a ɗauki mataki domin tsayar da irin wani al'amari mummuna karin tsawaita mukaddima wanda zai gabatar mana da jawabi na farko shine dan uwa Sheikh Malam Lawan Abubakar Malam Lawan Abubakar Malam Shu'aib Insha Allah ta'ala zai mana tsokaci akan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abun dukkan mutum sannan za su kira malam yaya shek ya yaya mai mota zai ya hankalin mu ya mana lokaci a kan hukuncin wanda ya taba alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan za mu ji daga bakin ɗan uwa wanda yake barista islam adam ah, kuma ala rama Allah ah. Ah, ya kara masa lafiya a doka ta ƙasa ya halatta wani ya shiga haƙƙi na al'ummar musulmi ya saka wato wanda yake mai daraja da alfarma mafi girma a cikin dukkan ɗan adam me matsayin a doka ta ƙasa shin yana da wannan dama ko me matsayin dokar ƙasa dangane da kiyaye alfarma ta aƙida da addinin musulmai akwai manyan malamai da suka halittu wannan majalisi mai albarka za su yi lokaci insha Allah ta'ala akwai malam Ibrahim Salim shugaban majalisar malamai ana tare insha Allah ta'ala Sheikh Abdul Wahab Allah Imam Ahlus Sunna da da shugaban kungiyar Izala Sheikh Professor Abdullahi Pakistan insha Allah sannan akwai wakilci daga dukkan wannan al'amari ne da ya shafi al'umma ta musulmi kuma ya shafi dukkan musulmi yasa za a samu wakilci hatta a sauran bangarori na al'umma musulmi domin nuna cewa suna tare da wannan hukunci da aka yanke kuma suna goyon baya a zartar da ta za su samu hukunci ya a shehu kwanu kariballa daga gidan kadiriya da shehu a shehu shehu mai hula shugaban a da hizba babu ta jihar kano kuma jagora a ɗarikar tijjaniya idan kuma za mu cika da mai matauki. liman wani masallaci shek abdullah usman wannan lokaci da a gabatar ba tare da ba insha Allah ta'ala da ba da dama ga a mai gabatar ba shi farko kafin wannan akwai manyan baki a wannan waje kuma ana sa rai kafin a tashi a samu halartar manyan baki da wani tsarafin aiki daga jami'ar bayero haramin disarnan mana yi masa maraba in Allah ta'ala dan mu ribatu lokaci zan ba da dama ga Sheikh Malawan Sa'id domin ya gabatar da jawabinsa kafin na gaba insha Allah Allah ya mana tawfiki cikin abin da za mu dora Allah ya masa tawfiki cikin abin da zai faɗa wanda ya hadal wa shuran الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata da Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu a wannan marice a wannan masallaci mai albarka cibiya ta yada addinin musulunci ta Uthman ibn Affan wacce take kofar gadon kaya a cikin birnin Kano duk abin da ya kamata a yi na shimfiɗa da gabatarwa da Ali Yunus Muhammad limamin wannan matsalaci ya riga ya gabatar wannan lakta mu takenta shine in ba kai ba ni domin dukkanin san halal ya san mahimmancin wannan lacca kuma ba zai so a ce a yi ta babu shi ba ban ce musulmi ba na ce duk ɗan halal saboda hatta kafuri in dai yana kan kafircin nasa duk da fitra to ya san kimar dukkan mai kima ya san darajar dukkan mai daraja don mutum tara kadai ta isa ta nuna maka cewa wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin nassosi na alqur'ani mai girma kafin nassosi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ne za zabar da mu wajen yin wannan lakka abu ne guda biyu abu na farko don isar da hangari da sauke nauyi لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم azaban شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون قيل ku يشيكوا دمي ذاكو تشهر كلمكو دمي ذاكو تشيكوني درقني دمي دمي دمي ومن أيوم أنني ne dan Allah subhanahu wa ta'ala ya zama shaida mala'ikun su zama shaida dukkan sauran mumine waɗanda suke wannan waje da ma wanda sako zai kai musu su zama shaida a kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya gani a rayuwar mu irin wannan abu ya faru ba mu zara ido ba mun yi iya abin da muke iyawa kuma Allah shi ne shaida abu na biyu dan bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin muslim hadisin Abu Dharr al-Ghifari hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda Annabi Allah sallallahu alaihi wa sallam yake marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman wanda yaga abin yi a cikin ku to yayi kokari yaga ya canja shi da hannu wanda malamai suka ce wannan iko ne na masu iko magana ce ta masu mulki magana ce ta wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su damar zartarwa su suke canja munkari da hannunsu a in lam yastati to in kai baka cikin su kuma fa ko lisani sai kai da baki baki kuma na malamai ne su ne masu karanta kalan lamu kalan rasu a yin lam yasabi in kuma ba ka cikin malamai ba a bai kalbi to ka ki da zuciyarka ba zai yi kuɗe ba ka cikin masu mulki ba ka cikin malamai kuma ba ka cikin gaba gari ba ka abin abinci ba ka canja da hannu ba ba za kuma ka ka canja da baki ba ba za ka ki a zuci ba Sada yake wa zalika abu aful imani inda zuci shine karshen kurewar imani amma haka da haka a wani hadisi Allah ya ce wa laika wara zalika min al-imani habbatu khardal duk wanda za a yi abin da ba daidai ba bai iya canjawa da hannu ba bai iya yin magana da baki ba bai iya kin abin a zuci ba ya ji ba shi ba ruwan sa wai kun kula amman su nika kauta to ya sani cewa baya daga cikin masu imani jirin sa na imani yayi total bound down na ya mutu baki da Allah madaukakin sarki ta kalle mu da mutuwar batirin imani a duniya kamar yadda Malam Ali Yunus ya faɗa mutum matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addinin musulunci matsayi ɗaya ne ya tsare shi shine matsayin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rukuni ne na imani ba za ka taɓa zamowa musulmi ko mumini ba face sai ka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk ayoyin da suke magana a kan rukunan imani sun yi magana da hakan haka kamar faɗin Allah laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi haka rusulihi yana daga cikin rukunin imani balma shine na biyu domin anan kawai mutlaqul dhikr ne ba tartibi ake yi ba a wata ayar Allah yake ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi yake wa rasuli wal kitabi alladhi anzala ala rasuli wal kitabi alladhi anzala min qabli zuwa karshen aya hadisin bukhari da muslim hadisin abdullah dan umar manzo Allah yake buniyal islamu ala khams shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah da dukkanin musulmi ya sani cewa kare annabi kamar kare ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci wanda ba yadda za a yi musulunci ya tsayu in ba da su ba ba manzan Allah sun ba da salama ta ɗaya ne daga cikin shika-shikai da rukunan musulunci wanda an taɓa su rusa musulunci za a yi haka lakcar ko kuma tafikin ko kuma abin da za a yi magana a kansa ba karamin al'amari ba ne san Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ya kai matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji da kanka ya faɗi haka za mu ishara a gurguje saboda lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da manzanka alam na sharaha laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak lalle mun min yalwata kirjinta Abdullahi dan Abba zai ce an yalwata kirjin manzon Allah da musulunci babu wanda ya fahimci sakon Allah na musulunci kamar sa domin Allah ya bada ka'ida ومن يرد الله أن يهديه يشرح قدره للإسلام سهل ابن عبد الله التطري yace binurin risala Allah ya yarwa kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hakkin manzonci. shi ka ba wani manzo da ya kai ka masa da ya dauki sako irin nasa domin shi risalatuhu alamiya sakonsa wanda duniya ne baki ɗaya. da mutum da aljan da baki da sani da na kusa da na nesa يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإذ يجدون أن سورة سورة الشرح أراد سوى ورفعنا لك ذكرا من توفة أنبتنك Allah ya ɗaga ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya sayar da babu wanda ya kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin halitta shi yasa imamu kasa da ibn da'ama a sadi yake faɗa kafa allahu ma'ala zikira mutum duniya wal asira Allah ya ɗaga ambaton manzo Allah a duniya da kuma a lahira falaita khatibun ba wani gwanin hudu wala mutashahidun ba wani mai tahiya wala sahibu salati babu wani wanda zai yi sallah illa ya kulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah duk mai sallah a duniya sai ya faɗi wannan duk mai huduba a duniya sai ya faɗi wannan haka nan dukkanin mai tafiya amma yake cewa da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da wa rafa'ana laka dhikrak yake ja'altu tamama al-imani bi dhikri ma'aka ya sanya cikin imani ya zama ta hanyar a ambace ni a ambace ta ba yadda za a mutum ya zama mai imani alhalin ya ambaci Allah bai ambaci manzon Allah ba innal يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا إن تكفي الله سوى بند من ذا الله سوى كثني تنكيل كافرين كي حسنا ابن عطاء يقاك سوى جعلت جعلت كذكري فمن ذكرك ذكرني na sanya ta ka zamo kai ne tambari da taken ambatona duk wanda ya ambace ni kamar ya ambace ka kamar ya ambace ni ne ibn Sabit Allah madaukakin sarki ya kara maka yadda mawaki daga cikin mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana waɗannan ka'idoji da waɗannan sakonni cikin abiyat nasa na waka yake azarra alayhi lin nubuwati khatim min Allah majhudun yaluhu wa yashhadu وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا كانت الخمس المؤذين أشهد وشق له من اسمه ليجله أبو العرش معمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوصال في الأرض تؤبر وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نهمد وأنت إله الخلق ربي وخالقي بذلك ما أمرت في الناس أشهد عليك رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستجد وإياك نعبد الثانية سوى أجر عليه للنبوة خاتم خاتم وبيجي سبحانه وتعالى يا حتى كمن سأل صلى الله عليه وسلم دا كمبر النفس شيني حاتم النفس wanda Allah subhanahu wataala ya yi shi a tsakanin kafadunsa a gadon bayansa shi min Allah wannan al'amari ne na Allah mashhudun wanda wanda suka rayu manzo Allah cikin sahabbai sun gani kan kido yaluhu mai haske bayu shi kuma in an nemi a gani da idan ana iya gani yace wa thumma al-ilahu nabi ila ismihi ubangiji ya gwama sunan annabi da sunansa a waje ɗaya da kala fil khamsil mu'azzinu ashhadu cikin salloli biyar duk lokacin da bai kiran sallah zai kiran sallah in yace ashhadu an la ilaha illa sai yace وأشهد أن محمد رسول الله أشهد له من اسمه ليجله عندما الله يفتو ينونك كم ببط الأمر النبي في قابو متصونا لجسونا رب العرش محمود الله شيني أبن يبو وهذا محمد ولنكم شيني شايبو صلى الله عليه وسلم يجي نبي النبي نيجا ورتكي أتانا da ya zo mana ba da ya'afin wa fasratin bayan ɗebe tsammani da kuma yankewar dodo-dodo na zuwan annabawa ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum nadhirun wa bashirun wa nadhir وعلمنا والأوطان في الأرض تؤمن ألوكة دا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يزو دنيا كما تاسم تكتك كوئنا أنا متبوتا وأنظرنا نارا يزو يجرق إيموتا وبشر جنة يمن البشر الجنة وعلمنا الإسلام يقيت المسلم في الله نهمل كن كدي وألا أكرهك وأنت إله الخلق ألا كيني أبنجد هلك ربي وخالقي أبوك وكان مهلكينا لذلك ما أمرت في الناس أشهد أو رأيوا تاتكم متعلي والنشيد شيدا واتا عليك رب الناس عن قول من دعاك واتا ta girmama ta kan baba ta buwaye ubangijin al'arshi gaburan ambatan dukkan wanda ya kira ka. ilahan a matsayin abin bauta anta a'la wa amjadu Allah sai ne mafi ɗaukaka kai ne mafi kambaba da talhalku halitta ta tafi wannan ama'u dukkanin ni'ima ta tafi wal amru kulluhu dukkan al'amari a hannunka yake ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin hadiyaka ubangiji kai kadai nastahdi muke neman shiryar ka wa iyyaka na'budu kuma kai kadai muke bautatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna matsayin manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar yi masa salati da kuma umartar sauran mu'minai da su yi haka ubangiji subhanahu wataala yake inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allah da mala'ikun su ne wa manzo Allah salati ya ku wadanda suke imani kuma ku masa salati ku sallama masa Allah subhanahu wataala ya nuna matsayinka ta hanyar sunya ta hanyar rashin ambatansa da kunni ta don ya bambanta matsayinsa da sauran annabawa don ya nuna shi na musamman ne shi ke bantacce ne shi sama yake da kowa kamar yadda Allah ya ce li fi fawqa al khusus maziyatun sanatu ilayha qismatun azaliyatun duk wata daraja da kasan Allah subhanahu wataala ya bawa wani annabi ko wani manzo ubangiji ya bawa manzon Allah wannan kuma ya dora shi akan haka kira za ka ga dukkan annabawa da manzanni a Qur'ani Allah yakan kira su da ya da magani ko ya adam kun anta wa zawjukal janna ya nuhu qad dadai dadartana fa asfarta jidalana ya ibrahim ya musa aqbil wa la takaw ya isa inni mutawafika wa rajin kai dai amma tun daga fatiha zuwa nasu ta inda za ka gaya muhammad a cikin qur'ani tare da cewa ƙwar'anin nasu ne amma allah da kanka yana jin nauyin ya masa irin wannan kira cikin shi ba tare da ya ba an gane ko wannan yana nuna matsayi ne na manzo allah su wani wasallam a wajen allah kamar yadda malamai suka faɗa ubangiji dan ya nuna mana matsayin annabi ya sanya sharaɗin san allah shine bin manzan allah إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذا يجي سعادتنا مشروطة في اتباعي أرزقكم وغزيها مبئن بأمم من ذا الله بقى ثم الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلاغ مبين وإذ يسن بيئة من ذا الله كيف بيئة شيء الله من يطيع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا قل اطيعوا الله والرسول ان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ubangiji ya ce duk wanda ya bi manzon Allah Allah ya bi duk wanda ya juya baya ba mu turo ka cikin safa su ba kale mu da su mu za mu dau mataki a kan to haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku bi Allah ku bi manzon Allah in kuka juya baya to ku sani Allah baya son kafirai mana juyawa manzon Allah baya kafirci ne daidai ke da juyawa Allah subhanahu wata'ala baya Allah subhanahu wata'ala shi da kansa ya dauki kabarar kare annabi kare maka da an taba manzon Allah kan manzon Allah ya ce komai Allah ne yake fara lukuke da ruwan aradu da ta da kwaron a kan dukkan wanda ya taba shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shaida akan haka Allah maɗaukacin sarki ara'aita labiyan ha 'abdan iza salla ara'aita in kana alal huda hau amara bit-taqwa wata rana abu jahal a garin makka ya ci alwashi a dabarsa a gaban yan canzaginsa ya ce in dai na ga muhammadu yana sallah sai na taka wuyansa muhammadu yana sallah ina na taka wuyansa sai na ci mutuncinsa sai na wulakanta shi ya gama wannan cika bakin Ya shi Allah madaukakin sarki ya sauka aya yana shirin daukan mataki a kanka ubangiji ya ce a ra'aikan ladhi yanha abdan idza salla ba ganin wanda yake cin alwashin sai hana bawan mu in yana sallah ra'aita in kana alal huda bai da tunanin cewa wannan bawa shi ne akan shari'a ra'aita in kazzaba wa tawalla shi kuma baya tunanin shi ya karyata ne ya juya baya ba wai kan fata shi ne ba a fata hujja alam ya alam anna yara yana daukar Allah baya kallon sa ne a ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala yake Allah la in lam yantahi a hirɗin sa in bai daina ba lantar fa an bin nafiya wallahi sai mun kama shi da tashin goshin sa nafiyatan nafiyatin kazibatin khati'a tashin goshi na ƙarya na sahaban ubangiji Allah su alaihi wasallam yake wallahi Allah ya sanar da ni da ya zo zai taka wuyan nawa ina sallah mala'iku ne za su zo su tukun kashi haka lan mala'ika su irban irban kaga wannan yake nuna Allah subhanahu wataala yake kare annabi aiki ya faɗa a wata ayar bayan mutanen maka sun yi wa manzo Allah shaguɗe da habaici kan cewa ku kyale Muhammadu bai da baya 'ya'yansa mutuwa suke in ya mutu mun huta ubangiji ya ce inna shani aka hubal abatar lallai mai kinka shine mai yankakken baya amma sai ba za ka taɓa zama mai yankakken baya ba domin wa inna laka la'ajran ghayru mamnun kalla kan ladan har abada ba zai taɓa karewa ba a wata ayar cikin suratul hajji ubangiji ya alwashi yake man kana yazunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila sama thumma liyaqfa falyanzur hal yudhibanna kaydahu ma duk wanda yake tsammanin wai Allah zai taimaki manzon Allah ba ba zai ba shi tsaro da kariya ba a duniya da a lahira to sai dai mutu da bakin ciki amma Allah ya riga ya alƙawari zai taimake shi inna lanansuru rusulana wallazina amanu bi hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah Abdullahi dan Abu Dake ai man kana ya gunnu أن الله لن ينصر محمدا هو اللي يتمنى وي الله بكي في مكان النبي محمد با وانا شيني كرشنسا وانا شيني تكيشنسا haka ya ɗan uwa wannan lakta kololuwar saƙon da za ta isar dukkanin abin da malaman mu za su biyo baya da aiwatarwa shine kare bangare na mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ku sani wallahi sun matallahi duk wanda ya taɓa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafuri ne ko yana sallah ba wai bahaushe ba in akan dala aka yi kwanta aka kinka shi muna fadar wannan ba ma shakka a kan haka domin wanda ya yi shakka a kan wannan magana da nake faɗa su shi makarfin wannan shi ne kaulan domin da yawan mutane an ce kafuri sukan ɗauki kalmar sai su jefa ta ga waɗansu ko da fasu a cikinsu su ɗin akwai kafircin wani yana ganin ya za a ce mutum kafiri alhalin yana sallah aikan yayi sallah akwai rukunin da sai ya cika sannan sallar za ta karbu shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah zaka da wannan bayanin kuwa muke yabawa alƙalin da ya wannan shari'a ta yanke hukunci na kisa ga wanda ya aiwatar da wannan aika-aika wannan alƙali ya sauke nauyinsa Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya masa bukatunsa da alkhairi abu na biyu gwamnati tun daga ta tarayya har ta jiha amana tana nan a ku: wallahi wallahi wallahi Allah ya tambaye ku muna fatan masu mulkinmu musulmi 'ya'yan musulmi masu ƙoƙarin kamanta adalci tun daga shugaban ƙasa har gwamnan jihar Kano a yanzu da su yi ƙoƙari su sauke wannan nauyi Allah zai taimake su Allah ya ba ku ikon yin wannan idan kuka yi da yawa matsalolinmu na Najeriya za su warware da yawan matsalolin tsaro yau da suka addabe mu a Najeriya waɗannan abubuwa suke jawo mana wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أنا أقرشي bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne ina waɗanda suke da awar yancin ɗan adam yawa daga cikin su jahilai ne ba su ma san me yanci ba yawa daga cikin su ko da musulmi ne ba zama san meye musuluncin ba to da ka waɗannan muna kiran ku da ku koma ku yi karatu ku san menene Allah ku san menene manzon Allah kuma ku san menene musulunci ku san wace kalma ce ake iya faɗa ku san wace ce ba a iya faɗa amma wallahi kaburat kalimatan tukhruju min afwahi fi yaquluna illa Allah bada da tsarki da nuna da gaskiya ba mu ikon bata ya islamu da karya ba mu ikon nisan da tawa salamu alaikum alkhairi ya isar da saƙo kamar yadda muka je Allah ta'ala ya taka masa da alkhairi saboda ba a kusa ko da kawai insha ba muna da ɗaya da cikin ne a wannan albarka kuma shugaban majalisar malamai da a yana da kuma yi saboda haka za mu ba shi dama isar da insha Allah ta'ala ainihin tsaron da kake insha Allah saboda da shi godiya da kuma jinnawa da wani halatta zai gabatar da insha Allah ta ala ko kai kuma mata bi da tsarin yau Porque se demanda que se acabe

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي وشيء الأمر المسلمين كان dogon تنالي akan شيئا bai wani dalili ne yakan sa har a sami wani mutum sawa'un musulmi ko kafiri ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagi da cin mutunci kakan yi wa wanda ya baka wani abu ne annabi sallallahu alaihi wasallama duniyar tarihi ta tabbatar da cewa ba a yi wani mutum guda wanda yake da mu'amala irin tasa a ta makiyansa kafirai sun yadda da cewa mutumin kirki ka karanta dokan hadisin jirakar wanda yake cikin sayar bukari da sayi muslim wanda ake tambayoyi game da annabi sallallahu alaihi wasallam yadda abu sufiyar a lokacin ba shi da abokin gaba sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin da musulunta ba amma haka yake faɗar kalamai wanda suke na mutunci da girmamawa da ɗabi'u masu kyau yana jinginawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka ce ga wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tunaninka ya ƙure menene dalili annabin dai da Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi ta ko'ina annabin da Allah madaukakin sarki bai yi wani halitta wanda yake kamar sa ba Allah madaukakin sarki ya tsarkaka hankalinsa domin ya ce ma zalla sahibakum wa ma ba Allah madaukakin sarki ya tsarkace harshensa domin ya ce wa mayar siko anar hawa in huwa illa wahayi Allah ya tsarkace idonka domin ya ce ba ka sabal fu'adu mara Allah ya tsarkake zuciyarsa domin ya ce alam na kira ba ka fadara Ga baki dai sai Allah ya tsarkake ɗabi'unsa ya ce wa'inna kala'ala kulkula to da wani dalili ne wannan sifar za ka zage shi to shi yasa Allah madaukakin sarki ya zamana ya yi mummunan hukunci wanda hukuncin da ya fi kowane hukunci a kan wanda ya tafi galibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka koma cikin tafsirin tsabari da tafsirin na ibn abi ya rawaito hadisi cewa lokacin da aka tafi yakin tabuka hadisin abdullahi bin umar wani daga cikin munafukai ya koma gefe da shi da munafukai yan uwansa yana gulma yana zagin manzon Allah sallallahu da sauran sahabbai yana cewa shi dai bai kwatan kwacin ko misalin waɗannan makarantar ba yana nufin manzon Allah da sauran sahabbai bai ga wanda ya fi su ƙaryar zance ba bai ga wanda ya fi su tsoro wajen tada ba bai ga wanda ya fi su himmacin abinci ba wani daga cikin sahabbai sai ya ji shi sai ya ce wallahi sai na sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa mutumin nan ya garzo ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya labarta mai wannan abin da munafiki ya faɗa kafin ya zo sai wahayi na Allah ya riga shi Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'a idan ka mutan da yau ba abin da suka ce ba abin da suka ce amma duk lokacin da ka zo gaban ka ka da su ga abin da kuka faɗa ya za su kaɗai ai wasa muke yi a tsakaninmu domin mu rage wahalar tafiya domin kaza domin kaza kultu ka ba su amsa da cewa abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tattabi'un yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzan Allah suka kasance kuna yin kirgiri kuna yin wasa to ya ta atiri kada ku ba da wani uzuri ka farkun ba da imani ko ka kun zama kafirai bayan ka kun yi imani wannan kirgiri da kuka yi wa Allah kirgirin da kuka yi wa ayoyin Allah kirgirin da kuka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar muku da kalmar kafirci to idan har wanda ya ci jirgin Allah Allah maɗaukakin sarki ƙarar ya ce babu wani uzuri ko da wasa ko da gangan kafiri ne ina ga wanda ya abin da yake sama da kirgili shine kai tsaye zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan idan a ce akwai abin da ya shiga mai kafirci to wannan shine kafir kafir namijin kafir shi kafiri ne kuma ya fi kafirin kafirci ya tabbata hadisin bukari da muslim da sakadir bin abdullah annabi sallallahu alaihi wasallama yace da sahabbai mallika li ka'ab bin al-ashraf wane ne zai mun maganin ta'azin al'adira ya ce fa inna hu azan lahawa rasula domin ya cutar da Allah da manzanta ta'azin al'adira waƙa ya yi ta zambo yana yin zambo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar musulmi da musulunci yana kuma nuna girman kafirai da kafirci al'ada mun san cewa zambo ba zaki bane a fili baici ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai mun maganin sa taki muhammad bin muslima yace ya rasulullah a tuhibbu an aqtulahu ko kake kake shi qala na'am manzo Allah yake eh to wannan na hamsin ita ce hukunci ko kace in kace shi yace eh. haka fa sauki dara kan guda uku har da shi na hudu suka je suka bi ta hanyoyin da za su bi suka tare masa kai suka sheke shi ne hukuncin duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sunan na Abi Dawud da sunan al-Kubra na Baihaqi cewa wata Yahudiya ta kasance tana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta samu wani tankun jumbala a cikin musulmi ya lallaba ya shaƙe ta cikin dare ya kashe ta gari ya waye aka sake ta a mace hankali ya tashi ya za a je a kashe wannan kila ta kai ce ya rasulallah na kashe yana zagin ka ne tana fadawa kan mutuncinka wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shuru jinin ta hadarin ya zuba a banza ba diya ba haji wannan shi ne hukuncin wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ai malamai suka tabbatar da ijima'in musulmi babu safani cewa duk wanda ya zayarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi wani abu na ta ya jingina masa wani kasa ko ta waya sa a cikin musulunci sa kisa ne wannan ijma'i ne na malam kamar yadda ibn mundir a cikin sa al-ijma ya tabbatar da haka haka nan a cikin ma'alimin sunan ya tabbatar da ijma'in malamai kan duk wanda ya zaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aka shi an rawaito irin wannan daga Muhammad bin Sahnun Muhammad bin Sahnun malami ne daga cikin manyan malaman malikiya ya rasu a shekara ta 256 yana daga cikin magaribiyun malaman malikiya har risala ce da shi guda a kan wanda ya zagi manzon Allah yake cewa duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya kauye darajarsa hukuncinsa kafiri ne kuma azabarsa a duniya a kashe shi sannan kuma zai haɗu da azaba Allah ranar har kiyama yace wa man shakka fi kufrihi wa azabihi faqad kafara wanda biyu ya cewa ba kaziri ba ne ko kuma yake ganin ba za a kashe shi ba shi ma ba shi ta su saula kan ya tsara shi yadda shi ma kaziri ko shi ya sa tun a wancan lokaci malamai suka tashi suka yi rubuce-rubuce mai zaman kansa akan abin da ya shafi hukuncin wanda ya zaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙadi wanda ya rasu a shekara ta ɗari 544 bayan hijira ka ta fara littafinsa na kariya ga manzon Allah a shifa bisa arifa hukukin musamma wanda ya kawo isini ne guda hudu a kismin ƙarshe ya yi magana ne a kan hukuncin wanda ya tsaki manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ko ya sauya darajarsa. Wannan isini na ƙarshe shi ne shekul islam ibn taymiya ya ɗauka ne sharhinsa ya kawo dalilai daga ƙur'ani da suna da ijma'i na malamai a kan wanda hukuncin kashe wanda ya yi zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tabarar lissafinsa a as masulun maslul ala shatimur rasul bayan shi akwai sudiki aliyu bina abdulkafi as mahaifin mahaifin shahabuddin suliki wanda ya taba kashi shafi'iyya al-kubra da al-wusta da as-sugra to mahaifinsa ya yi littafi da ya tashi da suna as-sayful maslul alaman sabbar rasul tsarin zararren takobi ga yawa jini ya wuce kenan akan duk wanda ya zaji manzon Allah sallallahu alaihi shi kuma ya ce a saifin maklon shi ma zararren kabo kamun duk suruna abin da kitabin ya kunsa shi ne kashe duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ban malami ibn kamalin biyu ana ce masa bashi alhanari wanda ya mutu a shekara ta ɗari tara da arba'in bayan hijira shi ma ya yi littafi a cikin masulun fi sabon rasul sallallahu alaihi wasallam akwai muhyiddin rumi shi ma ba hannabe ne ya mutu a shekara ta ɗari tara da hudu bayan hijira ya yi littafi a saifin mashuhur ala zindik wa satin rasul akwai ba ibn mun hana biya ya mutu a shekara ta ɗari tara da hamsin da uku bayan hijira ya yi littafi rashin kiran fi abula'i man kusan da zai sallallahu alaihi wasallam yana da ruwan kibbau a ƙarƙarin duwan da ya zaki manzan Allah kawai a baki dama da wuce ibn abidin wanda ya rasu a shekara ta 1252 ya yi littafi تنبيه الولاة والحكام على أحكام الشاتم خير الأعلام wannan da ake tafai da ma da aka yi a bayan su suna so su tabbatar da cewa wanda bi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hukuncin sa shine hukuncin kisa sakon mu in kara maimaitawa lokacin da wannan abu ya faru mutane kashi hudu uku sun sauke nasu nauyin kora guda daya na farko al'umma da suke da labari suka nuna ɓacin ransu saboda an taɓa wanda ya fi musu komai a rayuwarsu sun sauke nauyinsu kuma alhamdulillah ba su ɗauki doka a hannunsu ba na biyu hukumar 'yan fata da ta iya bakin kokari tare da cewa wanda ya yi nan ya gudu ta je sai da kamo shi aka kamo shi aka gurfanar da shi aka mika shi kotu su ba su suka rasu nauyin da na uku sai alƙalin da ya wannan hukunci ya sauke nauyinsa domin ya yi aiki da hukuncin Allah min kauta samawa yanzu abin da ya rage shi ne ɓangaren masu hukunci masu zartarwa muna yin kyakkyawan zato gare ku cewa ku ma kuna son da Allah sallallahu alaihi sallam a matsayin ku na musulmi to mai girma gwamna wannan ita ce hidimar musulunci ku wani abu da za a yi ko menene za a yi na hidimar musulunci bai kai kare marsaban manzon Allah ba domin idan aka bar mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabu an rubuce musulunci to ga inda hidiman musulunci take idan kai wannan hidimar ba a duniya ba wallahi har a lahira kai ka jima kida amma idan aka samu aka sun aka to ni dai ina tunanin jarrabawa sai Allah ya jarrabe ka in ma ka ci jarrabawa in ma ka faɗi ina yi maka addu'ar Allah ya ka ci jarrabawa Allah ya sa ci jarrabawa sai saƙonmu na ƙarshe da su ɗan rai Banda suke tunanin cewa har akwai wani mutumin da yake da rai bayan rayu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam banda wallahi wani bai babu duniya ba ta san rayu ba su da manzan Allah ya shi ne ya karanta cikin wani rayu human ɗin ma bai san cewa shi human ba ne sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ko yan human rights kuna ina ba mu ji kuma lokacin da wannan ya zagi manzan Allah ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da rai sai wannan ne yake da rai magana ta ta ƙarshe ne a garin nan mun ji wanda ya fito rediyo ya zagi gwamna a ɗaure shi mun ji wanda ya zagi kwamiti gwamna aka ɗaure mun ji wanda ya zagi ko sifika ko wani ref ko wani ne aka ɗaure shi wannan mu muna goyon bayan irin wannan duk wanda aka take mahaƙinsa da sunan siyasa ko aka fito aka ci sai yana da right ya biyo kotu a bi masa haƙƙinsa domin kada a zauna zama na inna rubutu amma ko kana tunanin cewa an zagi gwamna an zagi kudi gwamna an taura mutum wani kuma ya zagi manzon Allah ya zama na da shi ma dauri to dan haka a lokacin sai na abubakar ko wani muhajir bin abi ubayya gwamna ne na yamama sai ya kuma wannan gwamna na yamama sai wata mawaƙiya ta zaki annabi da alaihi wasallam a cikin waƙarta sai su aka kawo mota ta yi wa manzan Allah zambo aka tsari hannunta aka cire hakoranta labari ya ji wata yana abubakar sai abubakar ya aiko mata wasiƙa ya ce da labari ya zo min lokacin da ya zamana za ka yi wannan hukuncin da zan ba da cewa hukuncin duk wanda ya taba janibin manzon Allah ba daidai yake da hukuncin waninsa ba ba a daidaita haddi na manzon Allah da rauninsa Allah maɗaukacin sarki ya ba ku ikon sauke rauni sai Allah ya haɗa ma a ta gaba

ya zo a matsayin mutum ga ya ce wa kula ana ta ba da kuma ya zo a matsayin ba da wanda ya kawo zuwa kuma yana kuma tsawon amari ne da ta mutum ba daya a cikin wani amari ya zo da duka da duk musulmi masu ne ko rama na Allah da zuwa ya kuna da a jirga bakin da ba wani dole ne ka haɗi ya ci da kada a ba da damar wani ya iya yin ƙarfin aiki aikata wannan mummunan aika-aika zai kira sai dan kalli insha Allah zai gabatar da lokacin da Allah bayan da a kawo magana العالمين والصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كائنة اليوم هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول لك أن الله تعالى حيث أنا أقول ما أشيء وأنا مثلا أشيء البركة عندما تتولى الجوابين ومن كان يا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم tabbas Allah ta baraka wa ta'ala ya nuna mana kowa muke da shi komai muke da shi to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana saman wannan abu wannan yace Allah ta baraka wa ta'ala yalika ba abubuwan da suke alaka da mu daga iyaye da yan uwa da dukiya da gida da komai yadda lallai sai mun fifita su akan mun fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan su Allah ta baraka wa ta'ala ce kun in kana azabukum wa abnaukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun tarattumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tarzunaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسقين Allah ya lissafa iyaye ɗan uwa dangi dukiya gida sana'a da yake nuna mana cewa mu fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan su alqabin ya yace wannan ayar ta ta hujja da dalili akan ladin ka mutane kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya kwamfashi zuciyar duk wanda ya ta waɗannan abubuwa guda takwas a kan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ƙarshe Allah madaukin sarki ya yi musu narko ya yi zaman su har sai Allah ya zo da al'amarinsa alƙamin ya ce Allah madaukin sarki kuma ya fassafa duk wanda ya ta waɗannan abubuwa guda takwas a kan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara su da cewa wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin wannan yana mana kima da daraja kan annabi Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya sa wata magana ta Ibn al-Qayyim a cikin littafin Ilah al-Waqin ar-Rabb al-Alamin take da burgewa sosai game da annabi sallallahu alaihi wa sallam bai zo yana magana kan ayoyi inda bi cikin Qur'ani ayoyin da suka ce Laha suka maimaita kalmar atiku ta nasa kawo a rasul ayoyi ne guda biyar aya daya tana cikin suratul nisa ya ayyuhan ladina amanu Laha wa atiur rasul sai tana cikin suratul maida wa Laha wa atiur rasul wahdahu sai tana cikin suratul nur qul Laha wa atiur rasul fa in tawallu fa inna ma alayhi ma humila وعليكم ما حملتم ذلك في سورة القتال وسورة محمد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يوم في سورة الكتاب وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لذلك abu na ƙarshe kafin da je makalli dokar najeriya makalliyar da sahabbai da abubuwa guda biyu makalli isha guda biyu وتعلمنا من يد صحبه من كان في العالم سكري كأنك تسلم أولئك أبو سفيان لكم الحين ابن الجسدنا wanda ta abu su fiyarta ya kama kika tafi da shi kashe shi suka ce yanzu za ka so a ce a sace ka a kamun annabi sallallahu alaihi wa sallam a kashe shi yadda ai ciwo ta da fadi sai ku ka kashe ni ku sake ni kaya ka so ka annabi sallama wanda wannan kayar ta soke shi wanda ku kashe ni kayar ba ta soke shi ba shi kanta abu su fiye ne ce wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan أقول بأصحاب محمد محمدا yadda Allah ya tunzala ta ban taɓa ganin bari yana son wani ba kamar yadda ta habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne ta cikin littafin bidaya wal nihaya haka matsalin kista ji abu su fiyan da aka umu habiba ya kawo mata ziyara gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya je zai zauna akan wata shimfiɗa sai su shari sai ya ce haka ni kike kyamar in zauna akan wannan shimfiɗar dan na matsayin shimfiɗar ko kuma shimfiɗar sai ba ta so in zauna don tafi da matsayi a'a wannan shimfidar masoyin Allah ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko masoyin Allah ne shi ta ba zan yadda ka zauna akan wannan shimfida ba ka ta fifita annabi sallallahu alaihi wa sallam akan mahaifin da kai aiki da kullin in kana aba'u idan mun kalli wannan matsala za mu kalli wannan matsala ta fuska guda biyu fuska ta farko ta fuskar fundamental right fundamental right yana nan a cikin protocol na 1999 constitution wanda ya fara tun da section 33 harshe 5 ya kare da section 45 46 wanda 45 section ne na tsoron fundamental rights a cikin abinda suke magana shi ne suna da section 10 ikikai Nigeria Fifth Latin ne, Section 10 ya ce ba ta Najeriya ba za ta ɗauki wani sista na aljini ce amfani da shi ba ya ka ta Najeriya ta da tashantar ta da addini ba matsala wannan ya ka ta ba amma kuma shi constitution din ya kamata mu fahimci menene constitution constitution suna kiransa grand dome. ba mu da wasu doka da ta constitution sun faɗa a section 1 section 1 har zuwa top section 3 ba faɗi cewa duba doka kuma ina wannan dokar ta ke cikin karo da provision na constitution wannan dokar ta zama zuwa wata dokar ba zai zama daidai ba ta ba aiki da ita ba a cikin wannan sauƙaƙin sun fara cewa ko shugaban ƙasa dole ne sai ya yi aiki da provision na constitution da ce nan shugabanninmu dole ne sai aiki da constitution ko ba ta doka da constitution a section 4 na 1999 na constitution ya bawa wa 'yan majalisu dama su yi doka a ƙarƙashin wannan dokar 'yan majalisu da ɗauki abu dama su ka yi kawai shari'a final code wanda a cikin sashin na 382 a nan laifin wannan bawan Allah yake sannan 382b a nan punishment sun sai ana gane ma? ko idan mun tafi fundamental rai. suna magana akan fundamental rai kowa yana da right constitution ya ba kowane ɗan ƙasar right ba ba constitution ba universal declaration akwai issue na fundamental right a cikin exception akwai kan tata of human right akwai provision na continental rights da kuma expression expression din su zama dama kofi da kofi kuma kalle cikin universal declaration of human rights wanda wannan ya shafi duniya ga baya African Charter of Human Rights wannan ya shafi Africa baki daya da kuma 1999 constitution to sukan su constitution a section 38 ya ba kowa right da ya addini akwai su sun ba a takurawa addini a cikin dole sai kai addini kaza kamar yadda a musulunci Allah ya ce la ikraha fi din amma dole kuma ka cewa mutane addini domin section certified na 1999 constitution ya yi bayanin cewa duk wanda ya zo yi wani abu da zai taɓa public security public morality right of father to that the breaching constitutional rights shi ma'ana za a kalwantar da rightin da ke cikin constitution da misali wani sai zo ya kashe wani kaga wanda ya kashe yana fasila da right a wanda fundamental right a sashen tafsir cewa kar da ya mai rayuwarsa ga wani ya ya kashe shi ma wannan wanda ya kisan constitution ya ba shi fundamental right cewa kar kowa ya taba mata rayuwarsa shi jin ya halatta constitution dalili ne ya kashe wani kaga ya taɓa right ta fara ya ka shi za a yi breachin rakinsa ya ka kuma magana a kuma rayu ya kamata su fahimci cewa wannan bawan Allah annabin da muke ji da shi annabin da muke kaunarsa annabin da mun karanta ayoyi annabin nan shi ne addinin muka so kam yake a wajensa wanda kun constitution ya ba mu right at the same time ba da nake so a uku a ce ka ɗaya baka ɗaya ka ɗaya ɗaya ba ɗaya zai ba wa ki musalata wa ati zakka ka ce na yadda da sallah ban yadda da zakka ba to sallah ka ba ki ba kai mutum zakka ba kai da ita kuma ka ce ka yadda da sallah sannan wa aqimu Allah wa aqimu Rasul sai ya zan yi wa Allah ka amma ba ruwa na da manzon Allah sai ba sannan imani wa aminu billahi wa rasuli ne imani da Allah ku imani da manzon Allah to sun ka ce wannan annabi sallama wanda shi ne addinin muka so kan to za ka dole a yi yin sashen 45 a kan wannan bawan Allah domin ya yi breach the right of others dumunan an taɓa rights sun mummune Adam Da za ka a dole a taɓa rights a wanda section 45 na 1999 constitution ka gane to sannan akwai statutory provision doka ce ta kano da kano cewa suna kan laifin da yi blasphemy blasphemy ya hada zagi ya hada cin mutunci ya hada kaza shi ta ayar da kan ya hayar da mana a cikin abdurrahman bin da sirri ya faɗi wata magana wala in sa'altum la yaqulun innama kana qulu wala al-abd وعبد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا da قد كنتم بعد إيمانكم yake cewa kirgilanci ba zai kai zagi ba zagi yana da cikin babban kirgilanci yana yin wannan kaɗai ya fitar da shi daga addini ya faɗa ta hanyar wasa ya faɗa maganganu game da manzon Allah sallallahu alaihi idan aka zo profession na zo ba wannan kashin filin aiki na kano shari'a final code ya fito kan cikin ya yi bayani cewa duk wanda ya kuma manzan Allah ya ci mutuncinsa ko ya sauke shi abin da kawai wannan mutumin shi ne a kashe shi ta hanyar rataya me yasa ya zama ta hanyar rataya saboda duk a Najeriya ana zartar da shi ne ta hanyar rataya aka CPC a ne a cikin kuma provision ne a cikin CPA cewa an yanke mutum hukuncin kisa to za a yi ne ta hanyar rataya wannan dokar Najeriya ce bayan dokar Najeriya ce akwai exception ne mutum biyu wato mai ciki da yaro karami wanda bayanin sai na cikin dokokin Najeriya amma duk wanda ya yi wannan kaga wannan shi ba yaro bane karami ko ba mace bane ka sai aka yanke masa hukunci da hukuncin Najeriya amma ya yi daidai ta wata hanya da mai ya yi daidai ta wata hanya da hukuncin da yake a cikin ta mu ko da profession din bai zama iri ɗaya ba to kaga addinance hukuncin sa aka shi a najeriyance hukuncin sa aka shi amma issue of fundamental right sun san cewa duk wanda yake Najeriya ba ma musulmi ba kawai irin yan boko akida ko yan jami'ar nan da suke ganin cewa su dole a hannun sauka al'amura na addini ko kafiri ya san cewa sun aka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko aka zama cincin su kan taɓa duka al'umman musulmi ka taɓa mana addini kashin tashe na fundamental rights su ɗan ƙungiyar fundamental ƙungiyar human rights mu ne ya sa ba su fito sun kare mana haƙƙinmu na an zagi annabi mu bane ya sa ba wannan ba in ba بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا Allah kamar yadda ya faɗa ya sun san addini matsalar akwai inda kai koko kawai aka ɗauka karatun koko wani gaske ne amma amma wata fundamental right da suke kula sun aure shi ne daga shari'ar musulunci kada wa Allah godiya da Allah ya muka karatun Qur'ani muka karatun hadisi in ma wani wani right a cikin constitution mutum aya ko hadisi a cikin ilimin manzon Allah ta sallama ya faɗi wannan right ya faɗa da haka ta san mun gane hukunci ta yi kai shi kiran da zai yi ga na farko su ɗan fuskantar rai da shi ganin mu da asuwaci da gemu da kashe wando da karatun ƙur'ani su sani mun duke biyu gare mu bayan mun yi bakwai tare da su kuma ba kun mutum jarabawa suka yi ba dan duk wanda gani akan kujerar nan da sauran da ke cikin gudu duka yan boko ne masu digiri na wani a cikin PhD ko private nawa ne da mu kuma akwai ilimi na addini yanzu an da mai ido biyu sai sai mai ido daya da gaji shi dayan ma dishi dishi sannan na gwamnati sai ma ta kalli matsalar gwamnati ko ma ta ko cikin gwamnati amma mu fahimci cewa wannan bawan Allah da aka yi shi hukunci yana da raki da zai haƙi in yi a afil wanda ta da duk mata sa hannu a kashe shi a an kama wannan abin nan har har zuwa Supreme Court amma kar mu damu Supreme Court an samu ce na Abdullahi Kalla da Jami'in State wanda aka yi shi a cikin Rasulu wanda cikin da ya amfani da waɗansu provision na a cikin kajikan su zamto a cikin mukaddar kusan manta ba da littafin dayatul mutuwindi wani hayatul mukaddar sun tabbatar da hukuncin kisa akan duban da ya zagi annabi kalama ko ita a da shi na ko yi afirkin yi afirkin akwai judicial preference an taɓa yin hukuncin in Allah za a tabbatar da shi a kanta idan ɗaya a da akwai wannan annabi mu gane akwai da suke kira irritative advance dama ce da aka ba shugaban kasa aka ba wa kanna akan wanda aka yanke mai hukuncin kisa da ya yanke uku na farko da ya yafe mai za ta mai da abin da na kisa zuwa life imprisonment sannan za ta mai da abin da na kisa zuwa waɗansu watanni wannan muke kiran gwamnati shugaban kasa musulmi ne sunan sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi nan gwamnan kano alhamdulillah daga cikin sunansa shi ne kajimul islam Na ta kallon wani bidiyo ma ya ce sunansa kan wani ya kusa wani ya huta ya sun koyo ya ce an ƙara ma kai ma an nada ka zama gwani ya ce sunana adaran ma gwani abdullahi Allah Allah ya ya zama adaran ma gwani abdullahi amma abin da muke cewa shi ne akwai dukkan dama kun mutum mummuni ke yi afil ba ko ka yayi afil din har ƙarshe an zartar mata da hukunci dama ba a zartar da hukuncin sai a gwamna ya yi wannan kuma da advisory committee da advisory council ta hanyar a kan janar da ake tura musu da na abubuwan ba wa gwamna shawara wannan advisory committee din ji tsoron Allah ku bayar da shawara ta gaskiya domin yanzu ana yana ya gaya mana ɓangarorin da sun sauke nauyin su su advisory committee da kwamishinar da kuma gwamna sannan wata magana ta ƙarshe wannan dokar ta kano shari'a penal code an samu da shi ne a 2000 zamanin tsohon gwamna da sarabi musa kwankwas wannan ta kama da alkhairi da shi ne majalisar ta wannan doka abu mai kyau idan haka aka shi bai da kayan na kalibul islam idan idan aka zo dama da zo hannunka mun fi mun fi tarai saboda ɗaya khadimul islam ne ana ramma ne bani ne ka kada da hukunci idan kai mana wannan kamar yadda malam ya ya faɗa lalle za ka gama bani da ramma abdullahi fargandu da gidan duniya kai an ga ni mana ramba kai kuma ran duk a cikin al-kiyama ko muna roƙon Allah in kai wannan muna roƙon Allah ya aljanna mu kuma ka Allah ki muje ka a cikin mulkin ka Allah ya mulkin ke zama hanyar shigar ka aljanna amma dai muna jiran wannan al'amari kana jiran buƙatar wannan hukunci subhanaka rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk cikakke tarbiyya su ne aka jefa wannan cikin wannan halin da shi haka kamar yadda duk mai hankali ya sani shugaba sahihi shi ne wanda yake hango musiba kafin ta zo amma wannan su ke ta zo ke ganin don haka ina ya kamata su bayan da ahalin suna da 'yan salafiya da 'yan dependent wajibi ne mu tashi tsaye Makarantar da addini da wani sabon salo wanda zai zama da cewa ya bayar da cikakkiyar wayewa da wartsakewa da fahimta kuma wannan ba zai yiwu ba sai mutane sun yi ƙoƙari sun karanta zamani sun karanta waƙi kamar yadda barista ya je magana domin yaƙi wanda yake tunkarar musulmi ba abu ne mai sauƙi ba ba kuma abu ne wanda kabbara za ta yi maganin su abu ne wanda yake hankali da ilimi kamar yadda hadisin turmizi yake cewa abubuwa ko irin waɗannan za su zo amma ba maganin su kamar ilimi mai faɗi da kuma hankali mai zafi don haka wajibi ne mu sani cewa canjin rayuwa da canza canzawa to babu mummunan canji kamar ne kuma canjin da zai biyo bayan corona wani canji ne da mai hankali ne kawai zai ji gabansa haka wajibi ne musulmi muna buƙatar hankali cikakke da kuma ilimi mai taɗi sannan kuma kuna su ko ba masu sai ya zama na cewa mun yi siyasa ta sahihi kuna su ko ba masu su matsorata da mafaɗaita da bukata ba su san martibar kansu ba tukun kamar yadda sun yi zagi najeriya ko ana tsakanin najeriya yake tashi ko kuma iya ga tutun najeriya wannan zunubi ya yi babba idan haka ashe nan, zan ɗan mu sani cewa cikin martaba idan musamman martaba san kanka ba ba za ka iya sanin martaba kowa kuma babu abin tausayi irin halin da mu musulmi muke ciki da ba mu da wata kalma da ta isa a duniya ita ba wani musulmi ko wata ƙasar larabawa ko wata ƙasar musulmi ko afirka da ta isa ta ce kanzil kuka kada ɗan yaɗa mu ita tun da ku haka ne to yi raba ta canza sai kiɗa canza salam alaikum you. <laughs>

gabatar da lokaci da da ala a masarci a gwamna a karkira a cikin da Thank you. Uh, uh, Kewajibannya uh, sesuatu yang ini bahwa saya akan ini dilakukan secara insya Allah dapat disediakan. Kalau menunggu ini mungkin tidak juga mungkin akan dia insya Allah akan segera berubah dari sekolah sekolah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على القاتل الخاتم وعلى آله وقدره وامتداد العزيز أنواع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا zaune أمد a أبو بيو biyu حكومة hukumar بيو طريقة تجانية na farko kamar yadda masu jawabi na gaba su ɗan shago kamar da wala ya yi cikin shi ya ambata gungun yan uwa musulmi sun yi zanga-zanga a garin nan kuma sun je hukumar shi inda suka kawo korafi an yi batanci ga ma'aiki sallallahu alaihi sallam kuma gari ya yi shi muka kuma yi musu bayanin cewa gari bai yi shiru ba zanga-zangar da suka yi da inda suka zo to da suke ji a cikin ransu to in bai zo ba to bai gaza waɗanda suka zo gun zanga-zanga kawo ƙarawa da takaicin ba tunda ma'aiki al'amari ne wanda yake mutuhakun alayi muka karɓi amana muka ce daga nan kowa ya tafi gidansu kuma wannan al'amari an karɓe shi bisa amana kuma za a tabbatar amana sai aiki bayan na gama jawabi mai girma kwamandan general ibn sina ya jawabi sannan wakilin shugaban 'yan sanda wanda yake ocsib bambai wanda yanzu an masa canji ya koma mega muka haɗu muka wannan alƙawari kuma muka sallame su suka bada lamba boy kuma alhamdulillahi kamar da kuma wani haya bada 'yan sanda sun yi aiki ja domin an kamo mutumin nan a ƙauye ƙauyen ɗan wani dungu a jigawa amma kuma haka aka bi shi ya koma can ya koma can ya kuya can amma sai da aka zo da shi ba a yaya ta an yi hayaniya ba kuma sannan aka kai shi gidan alƙali alƙali ma ba a bari an yi hayaniya ba aka kai shi gidan gyaran hali da kuma corona ta shigo to sai abu ya kwanta corona tana lafawa sai shi ma aka ga koshi sai aka gabatar da kuma sannan kai masa abin da ya cancanci shi da laifi na biyu ni na kamo shi da hannuna wanda shi kuma Allah ya zaga da kalmar ashar karara mafi yawanci rana ya ce musu hukunci amma an fi hukuncin wancan fiye da hukuncin wannan wanda shi kuma an masa ɗauri na bai gaza shekara goma ba saboda shekarunsa ma ba su kai sha takwas cikin ba alhamdulillah wannan gudunmawa da dukkan mumini suka haɗu suka bayar kuma har aka zo ga wannan matsayi wato ya zama kamar wato beki ne na imanin mu ga baki ɗaya shi wannan hukunci da wannan hukunci ba a yi shi ba da kowanne mu yana da alamar tambaya a imaninsa da aka taɓa ma'aiki mai kai amma yanzu wannan hukuncin ya kwace mu ga baki ɗaya na biyu shi wannan wanda ya yi wannan katobara babba domin dama maso cewa ake ya yi batanci ga ma'aiki ai ba ma batanci ne ba ka cokaf ya ɗauki ma'aikin ya kulle shi a musulunci kalmomin ba za su bai mai ba kuma alhamdulillahi ran da ya yi wannan an gani a kilif an gani a social media mutane an fusata imani ya motsa kuma gidansu ma a lungun sharifai aka rushe shi aka fakalle shi aka maka daga daga mun kira ubansa a hukumar hizba ka yadda da abin da kanka yake yake ɗan arba'in shi kai ne zakka kuma bai yadda da abin da yake ba kuma baya goyon bayan za ka iya faɗan wannan abin a rediyo yake zai iya faɗa kuma ya maka su ɗan jarida ya fita ya la'anci ɗan nan abu na biyu wanda yake da alaƙa da wannan shi wannan wanda ya ta'addanci nan yana jingina kansa ga ɗariƙar tijjaniya yana ganin wannan abin da yake yi ma kamar wani ɓangare ne a ɗariƙar tijjaniya suka nuna cewa wannan ba ɗariƙar tijjaniya ba ne kuma babu wani babban ko ƙarami a tijjaniya ba ka da layi ko littafi wanda yake a tijjaniya a yi wannan zindiki ne fasiki ne kafiri ne tantiri ne ɗan tinjafin jani ba abin da ya haɗa shi da ɗariƙar tijaniya ba kuma kansa farko ba in shekul islam shekul islami inyas rahimahullah da ransa aka fara irin wa'annan kiskirar kuma da ransa ya rubuto wasiƙa daga kaula شعب الفتح يروى يا أيها الذين آمنوا كتبت مجموع الرسائل a ciki ya rawai kowannan wasiƙa ta shekul islam shekul ibrahim bin ya sarri mawalla ya ce duk wanda yake mabiyina ko wanda ya jingina kai da ni ko yana haike wa shari'a to wannan ni na yi bara'a da shi ba ni ba shi ba ni ba shi Allah ka shaida mumine ku shaida ba ni ba shi kamar mutum ne ya jingina da ahalin suna kuma ya shiga boko haram <laughs> eh to kaga ai an san muhammad yusuf aka suke da malam jafar ana fi ɗansa amma a ƙarshe sai aka yaya sai aka yi hannun riga to yanzu abin da muhammad yusuf ya yi yana ta malam jafar ta malam jafar ya bar ranta da shi sun yi hannun riga da shi a kowace tafiya kuma akwai shaidanu akwai yan kamar yadda ake samu a cikin sanda wani ya ɗauki makamun da aka ce ya kare mu kuma ya je ya fashe shi waɗannan bara gurbi ne kuma miyagu ne mun bar da su ba mun ba su kuma alhamdulillah dukkan waɗanda suka aiki har da zuwa kisan nan idan ta bi su shirye-shiryen za ta san su dukkanin su masu rufu da tarikar tijjaniya ne har shi alƙalin wannan ya nuna cewa wato babu mafaka babu maɓoya babu dangantaka da wani zai zo da wani zindiƙanci kuma sannan ya samu mafaka a cikinmu kuma ka zalika wannan zama da wannan majalisi yana nuna ittifaqiyya da aka kan ma'aiki sallallahu alaihi ba ma wanda yake musulmi a hukuncin da ake faɗa ba abin da lauri yake faɗa ne muku sarki cewa kun ba kafiri ne ya saki baki ga annabi za a duba a gani limabihi kafara ne aure gari ma bihi ka kafara idan mu ka misali kafiri ce ni ban yanda ma'aiki ma'aiki ba ne ni ban yanda shi manzon Allah ba ne kuna ai dama ne mai da shi kafirin ko amma idan kuma ya fito wani abu ba abin da ya zai da shi kawai ba wani rashin mutunci ne tsaba madarar ba. shi ma ka ai hauni zai hau kansa domin ba za a lamunce da zauna ana taɓa mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba wato wannan amari kuma da aka yi kira dan sanda hukumar shirka alƙalai sun yi hansu process da lauya ya faɗa na matakai da za a yi to shi muke jira domin ban san wani musulmi ni ban taɓa ji ba ban taɓa gani ba ban taɓa karantawa wanda ake alƙawarin zaman lafiya da shi matuƙa ana zargin ma'aikin sallallahu alaihi ko kawai to saboda haka da yadda kuma ka sake faɗa ɗaru cewa kowa kada ya ɗauki dokar a hannu to kuma musulmi mun yi tsaye ba mu ɗauki dokar nan a hannu ba kuma mun ba da dama kuma hukumomi abu ya leko an nuna mana ƙarara to mun ji an ce akwai wata wasiƙa daga amerika mun ji an ce akwai wata wasiƙa daga cikin yancin ɗan wato ɗan kalle su kalli ƙwallo su kama kan majina sun fi damuwa a ce ba an yi kaɗe an yi dandaka kuna kallon su wato ba su ma gane bambancin nauyin zunubi da nauyin girma da irin musibin da za su afko al'umma a irin sakin baki irin wannan so da haka korona tana nan matuƙar ana zagin baki sallallahu alaihi sallama, talauci yana nan matuƙar ana zagin baki ga maki sallallahu alaihi wasallam lamnuwa kowace irin musiba sai boko haram tana nan bandit suna nan nafin yana nan abun ma da ba mu san shi ba shi ma yana nan yana tafi matuƙar a rayuwarmu ana sakin baki ga maki sallallahu alaihi sallama, kuma sanan ba abin da ya biyo ba حاجة ثلاثة من الشواء الحج البطيمة في الأرض خير من أن تمطر أربعين يوما ake da hajji ba ɗaya a bayan ƙasa albarkar da za a samu a kasar ya fi a ruwan kwana arba'in saboda haka muna kada da cewa wannan goyon bayan ga wannan hukunci yana nan karam muna kuma ƙara barrantar da ɗarikar tijjaniya da ƴan tijjaniya ga baki ɗaya bi ma su fa haƙu mita abinda wawaye suka aikata a cikin ba mu ba hannu ba cikin sannan kuma shekaru zai sai mai gona yana fatar alkhairi ga wannan taro jiki ne ya nauyi isa bai samu damar halarta da kansa ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu da wannan kokari na hukumar isra kuma Allah ta ya sa a ci gaba da wannan himma Allah ta ya sa da ko da ya yi na tare da malam da ke yi fari fari a ɗaya kawai kana tsallakan kawai ya tare da mota ba da kasa idan Allah ya ce kuna mota ce yan kimanin ne ba da Allah yi gyara a da jawabi na gaba lokaci na ce a sha Allah ta'ala da mamu za a karanta akwai wakili na sai ba su da ribar da wata da kuma da ya sha kuma ya kuma da kuma a kuma suna kuma da kuma a kuma da kuma karanta kuma da ya kuma suna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dama an ce minti biyar aka bayan kuma ina ga abin da ya kamata a faɗa ɗin an faɗa babban sakon da yake cikin wannan haɗuwa jamu cewa wannan musiba da ta jito a ƙasarmu kuma Allah ya sa aka ɗauko hanyar wanda za a ije wannan musibar to shi ne nake zaton 'yan uwa muka haɗu a nan don kar a bari wato cutar ta warware dusan hukuncin wanda ya taba alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam jin malamai sun faɗa kuma kamar ta sun faɗa ijma'i ne babu wata mazhaba a cikin mazahibu na musulunci wanda ba wannan ne hukuncin da sun bayar ba ya wanda ya ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kafiri ne ko jinin sa ya halatta saboda haka abu ne wanda yake a haɗar kan duk wani musulmi ya shirki wannan ita ce maganarsa wanda kuma ya fito cikin wannan aikin to kaga yana nuna cewa baya cikin wannan ayarin da jama'ar musulmi Allah sallallahu alaihi wasallam abin da malamai suka tabbatar wanda yana cikin a cikin tattafai nan tun malamai ne a zanne ba wai a cikin ma'ashar ko a irin wayannan miyagun lafuza ba a'a wasu kalmomi wata barista da kuma malamin da ya gabata sun bayanin kitabun shifa alƙaliyan ya faɗi cewa zagin ba da za ka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yake da sauran zagin mutane domin shi akwai kalmar da a sauran mutane ba za su iya zama zagi ba amma a hakkin sa sai ta zama zagi a kashe mutum shi alal misali kallon rigarsa sallallahu alaihi wasallam da mutum zai danganta shi zuwa rashin tsarki sauran mutane sun ce cewa na kallon rigarsa yana da dauka ai ba za ki sakai ba amma a hakkin masu Allah sallallahu alaihi wasallam kan an ambata zagi ne kuma sai an kashe mutum to yaya kuma kun ji babu da maganganu irin waɗannan wanda har shi ba zai iya maimaita su ba annabin da sallallahu alaihi wasallam ba wai wasu kafirai ko wasu inda ko wani wanda yake a'a babban zaɓaɓɓu kuma Allah da ya kai saurara cewa idan abu na rashin ladabi a tare da shi ba a wannan al'umma bayan shi kawai sallallahu alaihi salama ba za ka faɗa shi ne sai na abubakar shi ne sai na umar ba su suka zo suka ci da murya a gaban kamar ubangiji yake cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sauƙa rasulullahi kuma sannan ubangiji ba wai kawai yana yi musu kashe shi kasi ba ya fada wani abu mai kauri cewa an sahabi a amalu cewa wannan mai magana da ƙarfi a gabansa zai iya dawowa ko aikin kyau kuka laushi irin abin nan da hawaye ake cewa duk tukwar wato zama komai ya share wannan magana ba a tsaron magana ba ce ba irin aikin aikin sai na abu bakar aikin sai da Umar sallallahu alaihi ba ba irin aiki na bane ba irin aikin ka ba ne ne aikin da Allah ya ta yi mushi Badar Hunainu Uhudu inda kun sai Umar shirkani wannan abubuwan da suka yi su ne aikin da Allah ke so in kuka yi nan da zai mushi ya ilaha alamin ya kuma mummunan magana yaya kuma zagi haka alal hakika kamar da ka faɗa sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma malamai duk abin da za a faɗa hukunci sun faɗa kawai ni na ƙara ƙara mutata a kan ɗan uwa da suka gabata cewa fa yanzu abin ya shi ne bai zama gwamna da kuma abin da ya sama alƙali an ka saka masa da alhaji da duk da su ba da gudunma kamar da malam bakari ya faɗa wallahi sun ceto mu domin yadda ta waɗannan nan da an yi shiru kowa a cikin nan sai ya saurari abu da amsa zai ba wa Allah cewa an yi wannan abu kowa ya shi da haka mai girma kwamna mai yanka kyakkyawan zato kamar da ana kama ta rana ta an kira ta hajjin islami wata kira ma a cikin makadir na ubangiji Allah ya san za a yi wannan abin ne a zamaninka da cewa kuma kai ne karshen wancan garin za ka iya cewa ni ko a'a shi isa sai ya kankara wasu bayansa kan ƙarshen kasajin da islami to yanzu lokaci ya yi a wannan lokaci aka yi shi to yanzu aikinsa ce kuma kamar da aka mene maka kyakkyawan zato domin ni daga kyakkyawan zato ya nake maka da har aka zo wannan matakin ba domin wata kila ai ai wasu abubuwan a baya in ba ku fahimta ba ai ba yau ɗan nan shakiyan suka fara faɗan magana kan ma'aiki ba wanda suka yi a baya an taɓa kawowa kan wannan matakin saboda haka mana maka kyakkyawan zato kuma kada ka tozarta kyakkyawan zaton da muke maka ganin cewa har haka zo wannan gabar mana maka kyakkyawan zaton cewa ka nufi alkhairi. Kuna fatan wannan zaton kai kokari ka darce Allah ya kai ya zama wannan shi ne ke zama maka alhairin ma da ka zama gwamna amma ai daga cikin cikin babai waɗanda Allah yake kirkirke su da inuwar inuwar al'ashi al'ajama akwai jagora adali akwai adalcin da ya wuce cewa yau ka zo ka kwato daraja da mutunci da ma'aikatan wani sama domin ne ba adalci adalci shi ne a ajiye wani shai kuma hantihin la'iki ne to ne wannan mutumin da ya wannan da kankara da ya yi ma'amin da ya dace da shi a kan da hukunci da Allah ya kansa hukuncin da Allah ya kansa hukuncin da hukuncin da suka yi tafaki a kansa saboda haka sun kai wannan adalcin wata kisa shi ne musamman jama'a da Allah ya da kai gwamna da ya ji kanka kuma ba mai maka fatan Allah ya kaddara maka kai gwamna don wani abu kuma wanda ba shi muke fata ba idan wannan abun ya zo ya sun yi ce to kuma ana maka tsoron da za ka a gaban ubangiji amma mu mun san da zama ta tsira mun tsira kullum addu'a da kuke maka kenan dan da faro din nan Allah ya baka ikon cewa ya zama an zartar da wannan hukunci kuma da ake taba kama su ne zancen yanci to akwai wani yanci da ba ya ce ko ni da azaba ƙurar takalmin sahaji wallahi ban kai ba ƙurar takalmin sahaji ba wai ke ne ba ba to amma kowane ɗan ƙasa ma yanzu akwai wani yanci da ya bata cewa kawai ka baka shi mutunci wannan ci za a taba ka zan bai wai ana kara yanci mu ba mu da yanci kenan mutum mutuniyan nawa wannan magana da kake ake yi ba ana magana ne da jimmi ya ilaha illallah kirki a kasan nan in ne la ilaha illallah ta kirki a kasan nan da shi ake ba wani bangare kaza bangare kaza to wannan an taba mun gaba daya kuma mu an za a duba mu a yawa ya saka ta yancin mu shi ai makabara da kuma shi wanda in yana har da yancin shi shi kai da mu kuma dukkan mu kowane bangare na masu la illallah da haka ina fatan Allah ya bawa mai gwiwa gwamna da duk waɗanda ba su ke abin yanzu kuma yana da kansu su kuma abin yanzu kansu Allah ya ba su ikon da abin da Allah zai yaba muminai za su yaba da mu da su mu tsira don yin wannan shi ne ceto Najeriya da ceto duniya kamar da malamai su faɗa mutuƙar ana cewa Allah da bakin Allah ba nan da za a zauna lafiya muna fata Allah za su yi ku da abin da ya dace Allah ubangiji idan mana maganin irin nan musulmi kada a kuma maimaita irin wannan a rayuwarmu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kalma daya a farko da mata na zo ne da wakilcin gidan kajiriya saboda haka wannan magana da ne kayan ne da yawon ɗarin kajiriya assalamu alaikum a بسم الله الرحمن الرحيم bayan haka muna gode wa Allah subhanahu wa mana wannan baiwa kuma mun da cewar alƙawarin Allah subhanahu matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoyarsa mutunci amma Allah ya ce za ta haka buhu sharran lakum bal huwa khairul lakum a hakika wannan gurin kadiriya wannan daga tijaniya wannan ahlus sunna wannan kisala hada a nan ya ci sun kadin kayar Allah ya nufi alkhairi a cikin wannan abin da ya faru ko bai tabar da mu ba kuma muna fatan a mana da wannan alkhairin a hakika farin cikin haɗuwa a wannan wajen abu ne da kowane musulmi yana da a cikinsa ga amma jirajin ta ba ta kare ba nan ban dace magana suke tunan sa human rights ike na daɗi ike boko a ƙira ike ko ne zai faɗa a kalla in je da gaske nike wannan kamar barin da nike da gaske nike to kowaye mutum akwai hukuncin sirna abubakar da sirna umar a kan masu rikin mu dora masa abin nufi har abada duk wani ne da awar yan ɗan adam ya san miki yanka ne miki manzan Allah ne sallallahu da wasallam Kuma ka waɗannan mutanen dole musulmi su kira a mikiya kuma ba su ba sauraron maganganun su Allah ya manzon Allah kuma wannan magana sanin zai ga mana wannan Ko in ce da gaske nake kaunar manzon Allah da nake to Allah rai na mana cikin musulmani ne wala ta'rifan lahum fi lahanil qawl akwai duka kama sai ya bayyana maka munafiki abu na uku wannan abin da muka samu wanda ba rike da cewar a kuma har an yi hukunci wanda ya da musulman da ya ja mana wannan shari'ar musulunci da Allah ya sa Allah ya kare mana ita ya zama tana cikin littattafan malamai ba a kuntance ba da yanzu an yi amendin kun wa'annan ɓangarorin sai a dokar kuma babu wani hukunci a kan wani ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ka wani ina nuna mana ne hadarin kiyaye kiyayen a shari'ar musulunci a mai cikin wani kundi kuma duk san da aka mai da musulunci wajen ba kai ba maganar mujawwala ba kai ba magana mustafa ba kai ba magana qur'ani ba kai ba magana hadisi ba a ce ba tashi na kaza ce kaza tashi na kaza ce kaza kuma kan da za a sauya wannan abin haka sannan kuma abin nan za a kai shi a mai da shi haka abin Allah ya kiyaye sai an mai da shi turanci saboda kake da aka yi mai da shi turancin nan an imamu malik ina zaune ga kuma wani ezikin barista ne shi yake da haƙƙin ya fassara shari'ar da nake cikin da aka a cewa ita musulunci daga fassara game da wannan ba da shi da yake tafiya ta hana akan wannan ba ko kafiri aka ɗauko aka ba wannan za a ce su ce maka shari'a ina ba ana tare da ni ko da aka mu fahimci kira yake a nan ce ta a musulunci a da yake ciki inda an yi wannan ina maimaita muku ya a yanzu babu hukuncin mai yiwuwa babu hukuncin a kashe wanda zagi manzan Allah Allah na sallallahu alaihi wasallam faɗa zaka kiyayi wannan kiraya kiraya duk abin da yake cikin wannan kundin kundin da ake faɗa idan har da gaskiya ne akwai altatafan mu sharrin da yake cikin wannan kundin shine babu altatafan mu shine za a ce kowa yi wasa da abin da ya ga dama ko da ka yawo wannan abin Allah muna fatan da magana na faɗa Allah fatan Allah ya sa ni mun kudiri akan abin da na sani ɗan kare da wannan doron fulagen da yake cikin wannan kundin. ma'anar yin wannan kundin kungiyar nan musulmi ya yi kansu musulmi ya gane mutum ake wannan mun yi sallama da shar'an musulunci a hakikan lamari sai abin da munafikai da nikin Allah suka damar barbara a ciki kuma shi ma su ya su fassara da yake nufi don ba ku misali a wannan kundin akwai maganar habana shayarwa idan mutum a musulunci a gida kuma da haƙƙin habana amma Habana nan malamai sun yi bayani daga abin da musulunci nuna abubuwa ke da haƙƙin kula da shi ne shi ne kinsa da kansa da kubancinsa da kuma tufafinsa amma tafiyarsa haƙƙin ubansa ne amma a wannan kundin ka kalla in ka samu kwatankwacin da ga an faɗa an ce hidden frozen wanda kuma ya haɗa cewa da sharwa an ce accommodation ya ce kuma and general well upbringing wannan kalmar general well upbringing na China za ta iya ba uwa tarbiyya ta tsoro ba ko duk ba ta iya ba ta ba ko amma da yin sunan da ake tare ina cin wanda ta rubuta wannan abu sai a ce ya Yana zai fasara ni ba san wannan ne take nufi ba to abu sai ba yake nan haka wannan wajibin duk musulmi inda ake nan yunkurin sai su goyi bayan haka sai kuma su yarda babu wanda ya fi musulunci neman a maganta ƙarna a wannan hanyar ba mutum musulunci ba abin da ya tauye ta illa gatan a tsaya aiki da yadda ya kamata ga shi mun gani misali ba kwatanta mun gani ta din ga shi hukuncin musulunci wanda ya tauye cin manzon Allah ta zama ta ayi amma wallahi aka da kuma hakika da ta zama babu a ƙarshe a dan wani baka yayi magana wanda a magana ta ta yi magana cewar Muhammadu Yusuf Ibrahim Hassan a cikin a hakikan lamari kowa ya san ni ni a nan wajen gaba ba na ce da rike cikin ya ci na sanin jafar kuma alhamdulillah sun je musu ba na wajen jiban mafarkinsa ba Allah shi ne da haka Muhammadu amma zan san Muhammadu Yusuf ya tura shi a aljazira cewa an bindige shi. Kuma da ka inda aka jafar ina san shi. idan kuma mutum ki ɗalibi ne ɗalibin ya fantare wannan abu ne babu karen da ba ko ba kowa yana da fantarren ɗalibi saboda haka babu abu ya haɗa shi da shi Allah bara ta alamuna fatan Allah ya kan malam kuma ko ba da ce da kamar da ta musulmi Allah ya mana magani amma bambancin tsakanin su ya bambancin sama da kasa babu abu ya haɗa. Kika wannan maganar mun kan dama ba wani shi nake magana malam bakar ba amma duk wanda ya ji garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace da samun wani abu na rabon karatu to sunan su kenan a duniya wani wani musulmi sunan sa kenan musamman in za a zaji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya motsa ko ba ke shi ma shirin dabar ne a karka yadda mutum tana a ilin illallah a wajen turawa da kan koransu sai ba a kalla potential su ne da haka mu san wannan Allah ta ala ya mana jagoranci amma ina ƙara koyar da musulmi kiyayi kungiyar shara'ar musulunci in an da ba mu kare wannan tarin mu gode wa Allah a kan aiki da shi a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصر يوم من صلى الله عليه وسلم من أفضل من الله a wannan na usman bin affan da ke gomar gadon kaya dandalin kira da yada sunar manzan allah sallallahu alaihi wasallam bisa manhajin magabata na kwarai ina nuna godiya ta musamman ga dukkan manya-manyan malamai da shehunai da wakilai da suka zo daga wurare daban-daban da jami'an tsaro masu uniform da waɗanda suke ba su da uniform duka muna muku fata alkhairi da kuma fatan Allah ne da ku gidajen ku na lafiya dan uwa shi Dr. Ali Yunus Abu Idris tun a farko ya yi bayanin makasudin haduwar mu a wannan wuri mun haɗu ne dan mu tsoke nauyi da Allah madaukin sarki ya dora mana cewa in an yi ba daidai ba mu faɗa cewa ba daidai aka yi ba kuma mu ba shawara Allah ya sani matsayin manzon Allah sallallahu alaihi sallama a wajenmu ya wuce lissafi ba za mu iya ke shi ba za mu bakinmu ba zai iya magana a kansa ba amma an jefa mu cikin tashin hankali an jefa mu cikin damuwa an jefa mu cikin wayo Allah ne ya so lokacin da muka ji wannan mummunar magana a tanki da cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fito daga bakin wani zindigi mai sifa ta 'yan wuta muna fatan allah ya mana maganinsa da shi da makamantansa da na fili da na boye annabin rahama sallallahu alaihi wasallam kamar da malamai suke bayani a saka musu alkhairi shine afdalul khalq hadihi aqidatuna wannan ita ce aqidan mu kuma zamu faɗa ba mu da wanda ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tawa last shi ne abu na ƙarshe da muke yi wanda in an taba in an taba shi to an je an taba mana makura komai muna iya yin haƙuri a kansa amma ba ma iya haƙuri a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muna sanar da duniya ta ji cewa idan har mutum ya san zo ya mutu a kan duniya to ba ana mutuwa a kan lahira ina ran bakin musulmi ga baki daya wallahi jinin mu gaba ne zai iya cikewa ga daya kada ku dauka wannan magana ta wasa ce ko ta hira ce a shirye miki wallahi mu duniya ta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam gobe ta yi nisa to taba annabi saba mu ne taba annabi ta mutuncin mu ne taba annabi taba addinin mu ne no going area ne wanda Allah ta shi ne afdalul shi ya fi kowa cikin hadisi sallallahu alaihi wa sallama Wajen nabiyyi na wani babu mustalina shugabannin annabawa shugaban manzanni wanda imanin bawa baya inganta hatta yi na fili wasu ya kan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yashhadu bi nubuwwatihi kuma ya shaida cewa annabi shi annabi ne ba a yi hukunci ranar a kiyama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ceto duk duniya da baki daya Allah ba zai bada hukunci ba sai annabi ya yi ceto matsayinsa sallallahu alaihi wasallam shine zai ceci duniya ga baki daya a ja mutu wuce ta a nan aljanna ya taba aljanna ba wanda zai shiga aljanna sai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shiga aljanna shine sahibu liwa'ul hamdi shine sahibu maqamil al-maqamil mahmud da yake da wata tuta yace idan an kira sallah yi mun addu'a ku roƙon min Allah tabaraka wa ta'ala ya bani wani matsayi da daraja wanda babu wanda zai samu wannan matsayi da daraja in ba wani zababban bawa ba wa arju an akuna ana huwa ina fatan su zama ni shine wannan mutumin shine wanda in ka zo kiran sallah za ka roƙar masa wasiya da fadila sallallahu alaihi wasallama shine mai tarki shine mai ainihin wato wato wato wato kwari da ake zuwa a sha ruwa bayan an sha kishirwa ranar tashin alkiyama shine imamun nabiyina wa khatibuhum shugaban annabawa kuma shine hadisin su shine zai ce to annabawa gaba daya ummatuhu khairul umarni. al'umma manzon Allah sallallahu alaihi ita ce mafi alkhairi a cikin al'umma gaba daya afdalul khalqi inda rusuli ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون ولن suka تسبق قوة a wajen Allah in za a rusul da su ne manzannin Allah sannan sai kuma shahidai sai siddiƙai sai shahidai sai salihai wanda ya zaki manzan Allah ya tsallake rai ya tsallake shahidai ya tsallake siddiƙai ya ce ƙarshe ya zaki annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shine na ƙarshe wajen falala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da darajar da bakin mu zai iya faɗa ba shi yasa malamai suke ta bayani Allah ta saka alkhairi mutuncin wanda ya zagi annabi ko ya aikata annabi ko ya ci mutuncin annabi ko ya ci madarajar annabi ko ya fito magana za ta taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam shine kashe shi a kammala da shi a kuma da shi gaba daya wannan shine abin da muka yi baki muke yi da shi muna kira muna gaya duniya ya kamata a sani cewa wannan hakkin mu ne na gaba daya hakkinmu ne sai an ɗauki mataki a kan wanda ya zagi alamanmu idan ba haka ba kamar kun bude wata kofa ne na cewa a tayar da hankali ko a yi ta rikici da fitina a cikin al'umma wanda zaman lafiyar shine a yanke masa hukunci a wuce wurin a huta kawai kar a bude kofa wani ma ya zo ya duka maimaitawa muna jaddada wannan muna maimaitawa Kina da kiraye kiraye kamar haka bayan ainihin wato goyon baya dangane da abin da ƴan uwa suka faɗa abu na farko shi ne dangane da yan jarida ƴan jarida musulmi ya kamata ku ji tsoron Allah ya kamata mu ga aikin jarida na musulunci a wannan lokaci yau inda wani mutum ɗaya aka taɓa ko aka yi wa wani abu da ya kawo ba da kun cika duniyar nan gaba ɗaya da maganganu. Ƙari na Islamu ina musulmin ku ya fi yan jarida musulmi ina gudunmuwar ku ko kun dauka cewa kaskin malami ne kadai ya yi magana akan taba annabi idan an kira alkalai kuma an kira lauyoyi kuma an kira waye dole mu yi magana a cikin jarida don su ne suke ɗaukan maganganu suna yaɗa su a duniya kuma sai suna so su yi publicizing magana su yada ta ta samu kuwa ko ta samu illa ko na sauran suna da hanyoyin da suke su muna kira gare ku su ji tsoron Allah ta da ɗan jarida ka je su da mutum Allah da wace fuska za ta haɗe da shi da shi an zage shi baka ba shi dariya ba muna so mu ga tasirin wannan a cikin jaridun ku muna kira ga iyayen mu suna iyayen gida mun ji shiru muna kira da sarkin musulmi Allah ta rage ma da rarra sarkin musulmi harkar ce wannan islamiyya wannan magana ba mu ya kamata mu yi ba muna so ko a rediyo mu zo mu ji an yi magana Allah wata rage wannan abin da aka yi kawanin ku na musulunci ne kuma Allah ya ba ku girma da ɗaukaka ta dalilin musulunci musuluncin nan shine ya fi ganin girman ku da dare da ku kuma da duwan adam muna jiran gudunmawar ku yanzu malami da ya sauke gama ya ce taba manzan Allah taba kowa ne to muna so mu ji meye gudunmawar ku me kuka ce an yi wani taro a kai yaya ma za a magance faruwar wannan matsalar a cikin al'umma babu abin da yake da barazana a kan zaman lafiyar al'umma irin zagin annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna kira da yan fundamental human rights masu magana a kan yancin ɗanɗan an yi magana an fada haƙƙi ne mu gaya muku gaskiya wallahi tallahi kadar alfashinka na dubu talatin da biyar da ɗari uku da hamsin da sa taridda a garin nan mun ji wani yana faɗa da sunan wannan kungiya ta yancin ɗan adam lokacin da a zagi mahalicci wato aiki sallallahu alaihi sallama yana ba wa gwamnati umarni cewa umarni ne ba wa gwamnati su wannan musulmi saboda ɗaure shi ko taba shi taba yancin ɗan adam ne musulmi ne sallah mun yi wanda da ta fito ta yi magana da sunan ɗauya ko na makamancin wannan ita ma ta toma na ta tsoyon bakin mai wari ta faɗa abin da za ta faɗa Allah wajen rai da irin ku amma muna miki addu'a Allah shiryar da ke idan har wani mutum da yana da wani yanci ko yana da daraja ko yana da kima akwai wanda yake da yanci da daraja sama da yancin ala Muhammadu shi ma yancin sa ba nasa shi shi kaɗai bane nasa na sahabbansa na iyalan gidansa na al'ummarsa gaba daya kai da Allah ba shi ne al'ummarsa ma gaba daya akwai al'ummar jumhur dawa da ummul ba duka gaba daya ga ummar Allah ne da musulmi da kafiran gaba daya kan al'ummar sa yana da haƙƙi a kan su ya wanda su amsa kiransa ko wanda ba su amsa kiransa ba to idan har sun ba tsabar rashin hankali da rashin ganewa ba da rashin tunani ba da tsabar yin aiki ba wasu kana yi wa wasu aiki ba su san suwaye ba da lokacin da za ka zo ka ba da gudunmuwa to ko ai wannan shine yancin da ya kamata a duk hajjinsa dan Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu yi ta yaƙi mu yi ta fama sai an neman masa da yancin da haƙƙin shi ma dan adam ne shi ma yi shi wanda ne ai ko ba ta bari shi ma yi shi ma ne you are fighting for human rai, shi ma manzo Allah yi wanda being ai shi dan adam to shi ma yana da right din sa kuma malamai suka da aikin manzan Allah da yana raye da yana wata ya fi duniya sallallahu alaihi wasallam duk da ya hakkin sa yana nan ba za a ɗauki ainihin wato wannan hakki ba kuma kuma mamaki a garin nan ba a garin nan a garin nan a garin nan ba aka zo majalisa ba ta dokoki ta zauna a kan hukuncin wanda ya yi fate aka kama shi ya fate a fiɗe shi ya fata inda malamai suka zo suke ta waɗanda suke ta kudu ba suke ta bayani aka ce a ne hukuncin da ya dace akwai provision na wannan a cikin musulunci da yawa amma hikimar rai tafi suka suka ce ya yi daidai a kaɗe ya shiga wanda ya sani wannan satin da ya wuce fa wani alkali ya yanke hukunci wa wani dattijo mai shekara 60 hukuncin kisa saboda ya yi sadewa yarinya in human rights da kuma a wannan garin da ya alkali ya zo ya yi hukunci ya ce wanda ya zagi manzan Allah ya ci mutunci manzan Allah ya mata manzan Allah a rafe shi yan human zai suka ce ba su yarda ba me kuke yi billahi azim yan human rights nan idan ku shiga cikin ku wallahi tallahi za mu zuba da mu da ku wallahi kada wani ya taba tsammanin a taba musulunci za mu shiru wallahi ba za mu kyale ba wallahi muna da muku ba za mu taba bari ba ba za mu kyale ba to sunan wannan magana shakkiyar renin hankali da rashin mutunci abu ita magana duk mun san ku muna kallon ku ai da kuna neman siyasa wata rana ko kana neman kansila billahi ajibu ko mai sharan ku ku ba mu rinka ba za ku zo ku nemi wata kujera ko wani matsayi a yi kowa musan tarihinsa muna kallon sa shi ne ku yi abin da za ku yi lauyoyi sun yi bincike a kan wannan hukunci da aka yi alhamdulillah shi alhalin nan ya yi kokari ya gudu duk wata da wani mai suka a zamanin cikin yi suka ya soce ta duk wani mai turanci da zai wani turanci ba magana ka ce ana cewa shari'ar ba ta yi ba sai dai magana a filin to kuma an yi a filin din muna nan muna jira mun zuba ido kuma ku za ku kai labari ba muna nan muna zuba ido ku za ku kai labari ba ko abin mamaki ne ma abin kada hankali da damuwa a cikin turmi yake kada wani ne aka same shi a kudu ko wani abu kuma samu wani ya zo da dukkan bakin su shi zai mana magana a cikin musulmi sai shi ma yana da awar wani yana sallah wani to me abin ta da hankali dan an tashi shi daga aiki da zazzame shi a kammala a wuce gudun kure shi ne zance na gaskiya sannan abu na gaba shine lallai muna kira ga hukuma muna kira ga hukuma a yadda bari sai bayani da malamai da sai bayani duk wannan abin da muke dai ba kuna ji ko magana mai magana surutun wani a gidan rediyo ko a facebook ko a whatsapp ko na ba ta tasiri amma masu magana ita ce hukuma Gwamna shi yake da dama ya rattaba hannu akan hukuncin kashe wannan zindiki lalle to muna kira ga gwamna bayan yabo da aka yi da alkhairi na alimul islam to lalle a yi mana hidimar musulunci ba hannu za ka sa ba har kama kuwa ka rattaba a cikin kai sai sai an yi wannan rattaba ka saka da mabiya amma abu abin da zai same ka sai daukaka daraja amma wallahi idan ba a sa hannu a kashe wannan ba mai girma gwamna muna da wato akwai shakka akan wannan suke da kajibin islami dan babu hidimar musulunci da ta wuce kare manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ko kamar yadda malamai suke ga faɗa suke bayani wannan lantar ba zama ba a so jira a daga haduwa za a daga yin gajiya a can a gwamnati insha Allah ta baraka ta'ala kuma muna nan muna jiran ku yan uwa masu rubutu a WhatsApp da Facebook ku tarbuta ra'ayinku in ana so a ji ra'ayinku a diyaya ku tarwata ku tarwata wani ɗan BBC ya zo yana hira da ni a kan makan lafiyar aika a kan wannan shi ni har da zo ka tambaye ni ra'ayi na a kan wannan abu so kake yi ka taba min imani na sai maganar ma a tambaye ni wani ra'ayi akwai wani ra'ayi ai ra'ayi shi ne kudin a tashe shi daga aiki a kan malaki ne shi ne daidai shi ne hukunci da ƙarshe ina faɗa kamar yadda wani mawaƙi yake faɗa ilaika rasulullahi min tasmiyatan wa salla alayka al-abid al-mutahajjid fa anta rasulullahi hadin wa muhtadin nabiyyul huda للأنبياء مؤيد وقد آل حسان وبالشعر شاهد حتى تجدده الأيام يروى وينشد فغر عليه بالنبوة قاتم من الله مشهود يلوح ويشكو وما جاء يدعونا بغير دلالة ولكن بآيات تدل وتشهد تشهد من manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun sauke hukunci ko mun sauke kauyen mu ya ubangiji tabaraka ta'ala akan wannan da mu ya ubangiji dau matakin da ya dace akan wanda suke wannan ta'addanci ya ubangiji ka kawo shi wa gabanin mu kore karfin kiwa karfin hali da kokari dacewa fitar da wannan hukunci ya Allah mun sauke nauyin mu ya Allah mun sauke nauyin mu ya Allah mun sauke nauyin mu Allahumma fashhad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ta'ala ya saka wa malaman mu da alkhairi da ya isa aka yi bayani fatan mu Allah ta'ala ya yi mana dukkan damuwa Allah ya da mu a kasar mu ba mu lafiya irin waɗannan Allah ta'ala ya nuna mana su ya yi mana Allah ta'ala dukkan damuwa da ke wannan kasa Allah yi mana wannan ne a na lata shirya da kuma masu shirya ne kai mana maganin idan ba za su shirya ba kamar yadda aka bayyana akwai zuwa a bayan magana wa isha da ala domin kammala wannan makoyi ko shakka ba ba za a daina tunatarwa da jan hankali ba har sai lokacin da al'ummar musulmi suka ga an tabbatar da wannan hukunci hankali da kwanta sako ya ita ga dukkan shugabanni Allah ta ba su ikon tabbatar da adalci wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh